yadda kuke gani shi wannan step 1 super super super super whitening yake fari yake sawa ba ja ba ba yellow ba ba kuma in kun shiga ranar fuskar ki ta ba da reaction ya ba ko kuma ta ba da yellow shi wannan step 1 fari yake sa kalan madara ruwan yan abuja sannan yana sa haske step 1 cikin kwana biyu zuwa uku saboda ƙarfin da muka ƙara mashi sannan ni product dina ba sai kin yi using da oil ba saboda yana da mai saboda sanyi wannan shi kuma da kuke gani shine step 2 <clears throat> na body lotion ina wanda ni kaina umar rabu da step 2 nake using shi step 2 bai kai karfin step 1 ba shi step 2 yana lightening a hankali a hankali a hankali yake lightening skin din zai kyau zai kwanta zai glowing zai ringa shine sannan ni wani tagomashi ga product dina ni product dina baya sa ja ko kuma yalo product dina fari yake sawa fari tartar kalan madara sannan kuma ga <clears throat> shower bat dina shi shower bat dina wanda step biyu ne shawa bat dina wannan shine step 1 na shower bat dina wanda yana lightening ga macen da ba ta da ainihin haske sosai ko kuma ni skin dinta na skin care to iya shawa bat din da mai step 3 sop za ya ishe ta wannan kuma shine sikirtu na shawa bakina wanda shi baya lafiyo sai da yana gyara sikin sosai da sosai hatta maza ma za su iya yuzin da shi <coughs> wannan kuma da kuke gani face cream ne wannan face cream ɗina shi ma step 2 ne wannan step 1 ne na face cream ɗina dai mutanen da suke da matsalar rashes na fuska irin dark spot ne taban kuraje glass ne oil test maikon fuska to yana gusar da wannan